Monsieur Isaka Kasuna, Aladua Amada, Isa Bukari. Mataimakin shugabar kotun tsarin mulkin kasa na rai Umaru kenan lokacin da yake jagorancin zaman kotun a safiyar wannan litinin domin rantsar da mambobin hukumar zaɓe seni a ƙarƙashin shugabancin isa Kasuna wanne ya dafa littafi mai tsarki na mabiya addinin Bahayi kafin daga bisani mataimakansa su yi tasu rantsuwar kama aiki akan alkur'ani mai tsarki. Sabon shugaban hukumar zaɓe Isaka Sunna ya bayyana cewa zai yi adalci wajen tafiyar da wannan nauyi da aka ɗora masa. Kusan wannan doga hanya ne za mu bi don na harko ne da aka shirya sai ni mai shekara shida mun riga mun rantsuwa ba yanda za mu yi mu kasa yi abin da aikin da aka dora muna muna roƙon allah kuma shi taimake mu mu yi gaba da aikin da aka bamu ministan cikin gida bazum muhammad na kallon wannan biki a matsayin wani ci gaban shirye-shiryen da aka sa gaba domin tsara zaɓuɓɓuka masu tsafta a shekarar 2021 irin wannan hukuma ce ya kamata a kafa domin ta kula da duk abin da ya shahi zaɓe daga rejista na mazaɓa har gudanar da zaɓen shi da kanshi da ba da sakamakon shi wayannan mutane an zaɓe su ne a wurare da yawa mutane ne wanda 'yan kagan shekarunsu kasan da lalle eh, sun iya wannan aikin tun da sun jima suna yi muna zaton za su yi aiki tsakaninsu da allah kagan firizidan ɗinta lauya ne wanda shahararre kowa ya san shi ya taba zama eh, shugaban hukumar zaɓe mai incin kanta 1999 lokacin da president tanja ya samu mulki na fare an da yi bikin rantsar da mambobin hukumar zaben ne ba tare da halartar wakilan jam'iyyun hamayya ba matakin da kakakin kawancen jam'iyyun FRDDR Alhaji Dudu Muhammadu ya alakanta da rashin amincewa hanyoyin da masu linjaye suka bi wajen zaben mambobin hukumar a cikin su ma akwai da yawa wanda magoya bayan su ne jam'iyyun siyasa wanda ba su yarda wannan hukumar zabe din ba don kenan yarda da wannan hukumar zabe kamar ka yarda ne ka bada wuyanka a yanka ka hukumar zaɓe ce na farko mun haramta ta to abin da ka haramta me za ka je ka zauna har a rantsar da haramtaccen abin da aka fa an ya ko jirgi bai bar ku ba ta sha a'a jirgi wanda ya tashi da su su suke cikin hadari rashin shiga wannan jirgin mu kam ai mun fi kowa zama lafiya isaka sunna ya sha alwashin shayo kan dukkan waɗanda ke ɗari-ɗari da hukumar da yake shugabanta ba yanda za a yi a ce za a yi da abar sauran waje duk ko kaka za a yi tare da kowa da kowa za a yi duk mai so ya zabe duk mai so a mishi zabe ya so a ga yadda za aiki a yi gaba. Akwai wani tabbaci da ke cewa lalle za a adalci a wannan aiki da za ku yi? Wannan kakku dame saboda Allah za mu yi. A farkon watan jiya ne wani taron majalisar CNDP da bai samu halartar jam'iyyun adawa ba ya zaɓi mutanen da yake bukata shugaba Isu Muhammadu ya naɗa a matsayin shugaban hukumar zaɓe da mataimakinsa. matakin da ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya daga wajen 'yan hamayya da ke korafin an yi son rai zargin da masu rinjaye suka ce ba gaskiya ba ne sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger